أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyar halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi farkinsa, har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah mu madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta sabar wata ta dace da goma ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da biyar ga watan bakwai miliyariya biyar. Allah maɗaukake sarki ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka insha Allah ahkamul janaiz wa bidauha na fadilatu shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani تغمده الله برحمة منه الزمن منا كالشيء مبارك رسول أفقرة شدة أفصلي نشدة عفوا إذا ما ليس مكان أكم ما يحرم على أقارب الميت abin da ya haramta wa makusantan mamaci in mutum ya rasu akwai abubuwan da haramun ne ‘yan uwansa danginsa na kusa mana na zumunta su aikata sanadiyyar rasuwar nasa a wannan fasari mana ya faru cewa abubuwa da yawa an haramta ga waɗanda suke makusanta na wanda ya rasu kamar yadda zuwa hadisai daban-daban shi ma fara da na farko shi ne ce anniyaha kururuwa anniyaha suka ce amurin za'idun alal bukari shi ne al'amari wanda aka tsara bayan kuka da aka sani na al'ada mutum ya zubar da hawaye sai kuma a samu wani ƙari a kan haka a samu kururuwa ko yi makai munanan addu'o'i sanadiyyar rasuwa ko sanadiyyar shiga wani bakin ciki wani ya kawo hadisai da yawa akan abin da ya shafi ɗan niyaha mun karanta guda hudu na farko da malamin kawo a cikin waɗannan hadisai insha Allah wadda za mu tashi a na biyar karkashin wannan fasara ta farko a wannan fasali na na shida bala ce an anas bin malik radiyallahu anhu anna umar ibn al-khattab lamma tu'ina anas bin malik Allah madawwacin sarki ya kare da a gare shi yake ba da labarin yace anna umar ibn al-khattab ce lalle umar dan khattab Allah ya kare da a gare shi lamma tu'ina a lokacin da aka soke shi aka soke shi da kibiya shekara ta goma sha uku kenan a shekara ta ashirin da uku bayan hijira shekara ta goma sha uku bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallar masubani wani la'ananni, sinanne ba majushe abu lu'lu'a ya shiga hutu ya zubo ya masallaci ya shaki sai na umar radiyallahu ta'ala anhu wa arfahu yana sallimancin sallar asuba bayan an cike shi ya faɗi inda ya cike shi har sau ya faɗi waɗanda sai ƙoƙarin kama shi ma cike wasu amma da ƙarshe ne aka naɗe shi da ga tabbas ya shiga hannu sai sake sai cike kai shi da kai shi ya kashe kai shi to dama arni ne ɗan wutar shi kaga ya ƙara ma kai shi ne sai na umar rabbi allahu da an yana kunci ya umarci abdurrahman bin awu cewa ya ƙara sa mutane sallah a ci gaba da sallah kar a bi ta halin shi a ƙiyin sallah a ci gaba da sallah ya suma ya rinka suma wani lokaci in ya farfado sai ya tambaye su an yi sallah a ce eh an yi sallah farfadowarsa na uku ya sake tambaye su an yi sallah aka ce an yi sallah sai faɗo wata magana yake cewa so da la hawfa fil islami liman taraka as-salah ce babu rabu ga kowaye mutum ya koda ka kai musulmi ne ba ka da wani rabo in har zabar sallah to da ka tabbata an yi sallah to lokacin da yake cikin wannan halin Shi ne Anas dan Malik ke ba mu labarin wani abu da ya faru Ya yace lamma tu'ina awwalan alayhi hafsa ɗansa na na hafsa Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare ta awwalat ay rafa'at sautaha lil buka sai ta daga muryarta da kuka sai ta fashe da kuka kuma ta daga muryar fa qala sai sai na umar ce ya hafsa yace ya ki hafsa ya kike haka amma sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul shi fa ki ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba al-mu'awwal alaihi yu'azzab fa ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda aka yi masa kururuwa sanadiyyar da za a masa azaba ba kina so ni ma abun kenan aga yana ma yarsa wa'azi yana cikin halin da Sahabai kusan kan sun fitta zamanin cewa zai rayu so da cakawan da aka masa ya yi girman da a dai zamani irin nasu a lokacin ba abinda za su iya mishi na magani har ake ba labari an ba shi nono ya sha sai ga nonon yana fita daga inda aka cike shi kaga ya bugu da hanjinsa da kuwan cikinsa gaba ɗaya amma kuma bai daina yi ma iyalinsa wa'azi kasu sa'a ma Allah shi ba ki ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya al-mu'awwalu alaihi wa azab manzon Allah sallallahu alaihi wanda aka yi masa kururuwa za a yi masa azaba ki ji manzon Allah ya faɗi wannan ce wa awwala alaihi su Haifa, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dan Madina ne Shi ne wanda annabi sallallahu alaihi ya hada yan uwantaka da ya haɗa tsakanin muhajirun lansar to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da sayyidina umar to shi ma suhaib shi ma sai kukan sai rinjaye shi ma ya daga murya ya kudu ya aka wa sahiba shi o dan uwana abokina zai tafi ya bani faƙawa da umar sai umar ce ya suhaib ya kai suhaib أما علمت أن المعول عليه يعذب shin baka san cewa duk wanda aka masa kururuwa bayan mutuwarsa za a masa azaba ba wafi riwaya ta ruwaya yake cewa innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayh cewa lallai mamaci ana yi masa azaba sanadiyan kukan iyalansa akansa kururuwa irin wannan fi qabrihi a cikin kabarinsa bimani a alaihi gwargwadon irin kururuwar da aka yi masa saka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saka kar kowa ya kara ya kara daga murya maliki akhrajahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi wa ahmad min turuq an umar mutawwalan wa mukhtasaran kima bukhari da muslim da imam al-bayhaqi da imam ahmad duka sun rawaito hanyoyi daban-daban imamu ibn shibban shi ma ya rawaito wannan hadisi wannan shine hadisi na biyar da yake nuna mana haramcin anniyaha kururuwa akan mamaci hadisi na shida malaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Imran bin Husayn Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa hadisin wannan ma yazo hatta Usaina Umar din kai shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi wata ruwa ce almayyitu yu'azzabu fi baqri fi qabrihi bima niha alai ce innal mayyita lallai mamaci yu'azzabu bi buka'i ahlihi ana yi masa azaba sanadiyyar kururuwa da ihu na iyalansa a ta riwaya ta Umar bin Khattab yace al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaki ana yi masa azaba a cikin kabarinsa gwargwadon irin kururuwa da ihu da aka yi masa sanadiyar rasuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan ma hadisin Bukhari da Muslim da Imam Ahmad duka sun rawaito da Ibn al-Hibban hadisi na bakwai da ma ya kawo shi ne malaki ce kuma zallar su zasu ke cewa man yunah alaihi yu'azzabu bima niha alaihi yau malakiya. annabi sallallahu ce wasallam man alaihi duk wanda aka yi masa kururuwa aka masa ihu yu'azzabu bima niha alaihi yawmal qiyamah ana yi masa azaba sanadiyar kururuwa da ihu da aka yi masa a ranar tashin alkiyama malami wannan hadisin ma bukari da muslim da imam bayhaqi da imam ahmad duka sun fitar da shi to wannan hadisin hadisan da muka karanta tun daga hadisi na na biyar da na shida da na bakwai akwai akwai tattaunawa da malamai suka yi karkashin wannan hadisin wanda za mu karanta insha Allah مالك وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء يجي أتكلم أن حديثي da muka karanta yana nuna cewa kukan da ake ake magana a kai ba kuka ba ne irin wanda muka yi bayani a baya kaga hadisin anas na farko ya kira shi da al-mu'awwal shine kururuwa da daga murya hadisi na shida da na bakwai da muka ya shi da mai anniyaha ko anniyaha shine mutum ya tama kansa addu'o'i da kiran wasu sunaye irin yadda aka da kamar yadda Hausawa suke yi ya tafi Ba na rasa mai kula da ni na rasa kaza irin wannan shekira da anniyaha ce haka hadisan sun nuna cewa ba ana ba birana ba an hana ka bane mutum yana zubar da hawaye da ijiyar zuciya ba shi ba shi ake magana akai yace bal buka'un khassun wa huwa niyaha yace wannan ta magana kan akan wata kuka ce ke batacciya shine kururuwa malike wa qali ashara ila hadha hadithu umar al-mutaqaddam yace kuma sai sayyidina umar da karanta na farko ya ishara zuwa ga haka sai riwaya tsaniya a riwaya na biyu وهو قوله شيء shi da fatan sa bi ba'd buka'i ahli da wani bangare na kukan iyalansa kaga bai ce duka kukan a irin wannan kukan shi ake magana ce to kaga wannan hadisin yana nuna cewa yana ƙara ƙarfafa abin nan muka yi a baya muka karanta a baya cewa ba hana mutum kuka na zubar da hawaye ko na mai kama da wannan amma abin da aka hana shi ne ƙari a sama wannan matsala ta farko ce ya ce matsala ta biyu ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل yake sa'an nan a zahirin wannan hadisin da muka karanta da hadisai guda biyu da muka karanta ba tun daga na biyar da na shida da wannan na bakwai din in muka kalla za mu ga akwai wata mishkila guda ɗaya da ke bukatar hawarware me ne wannan mishkilan ya ce li annahu ya ta'aradu ma'a ba'd usuli shari'a wa qawa'idha al-muqarrara yace za mu ga hadisin kaman yana cin karo da wasu asali da wasu ka'idoji ta shari'a wannan asalin da ka'idojin shine kamar faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra ko ce wani zunubin wani baya shafan wani haka Allah ya faɗa ko amma kuma da hadisan sun ce za ana yi mamaci azaba sanadiyar kururuwan iyalansa ƴan uwansa ko kuma ga wancan ayar Allah madaukakin sarki ce wala taziru waziratun wizra ukhra da wasu ayoyi makamantan wannan da wasu hadisai makamantan wannan wa allaita lil insani illa ma sa'a da sauransu to kaga akwai bukatar a warware wannan mushkilin ko malik wa qad ikhtalafa al-ulama fi jawabi an dhalik yace malamai sun ƙara wa juna sani wajen bayani game da wannan mushkila ne yace ala zamaniyati aqwal ce malamai sun ƙara wa juna sani sun fitar da maganganu har guda takwas akan wannan matsalar yace wa aqrabuha ila sawabi wanda yafi kusa da daidai a cikin maganganun malaman kaulani maganganu ne guda biyu wata maganganu ne wanda yake al'awwal magana ta farko ma za a ilaihi al-jumhur abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai. tun daga imam abu hanifa imam malik imam shafir imam ahmad ibn hanbal imam al-auza'i su Allai, bin sa'ad duka waɗannan manyan malamai al-mu'tabarun waɗanda ake dogaro da fahimtansu wajen addini abinda suka tafi a kai shi ne wa huwa annal hadisa mahmulun alaman aufa bin nau'i alaihi aw lam yusi bi tarkihi ma ilmihi bi anna an-nas yaf'alunahu 'adatan suka ce wannan azaba da aka faɗa a cikin waɗannan hadisai suna magana ne akan ɗayan biyu ko wanda da kanshi yayi wasiyar cewa in na mutu ayi kuka ayi kururuwa saboda a san ina da gata akwai da suke wannan al'adan su ana yi mutum da kanshi zai bada A ayi kuka ayi kururuwa kuma har da musulmai da yawa akwai su so da yana ganin su al'adarsu in ba irin wannan ba to kaman ba za a fahimci cewa wanda ya rasu nan yana da gata an gani to shi ne na farko wanda azaba zai tabbata kan jimbo shi ne wanda da kan shi ya wasiya ya ce in na mutu fa to a san mai gata ya mutu aulam yusu bi tarkihi ko kuma ya san cewa al'adansu ana yi so da a nuna mutum yana da gata shi kuma sai bai wasiyyar cewa to ni in na mutu kar amin ba an fahimta na farko shi ya ce a yi ko na biyu kuma ya san ka'ida al'adarsu an rasu ana yi so da sunu kowane dangi yana kokarin ya nuna cewa dan da ya rasu yana da gata haka al'adarsu yake ya san da haka amma kuma sai bai wasiyyar cewa shi in ya mutu kar yi masa ba aya ba mun karanta hadisan sahabbai da suke fada akai ko mun karanta babin da suke magana a babin wasiya da muka karanta a ba haka sahabban ne sallallahu alaihi wasallam sun san wannan ka'idar kowanne daga cikin su sai ga yana wasiya in na mutu kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza so sun san al'adan su ana yi al'adan laraba ana yi kuma suna da dangi waɗanda kila addini bai ishe su ba a lokacin da suka zo rasuwa in ba su yi wasiyar ba za a yi kuma in ba a yi wacce sun san za a yi kaga suna da suna da laifi suna da laifi shi yasa suka yi wasiya cewa kar a yi to da waɗannan dalilan jamhur suka kafa hujja da akan wannan fahimta ta su Ya yace wali hada qala Abdullahi bin al-mubarak ce da wannan dalili ne ma babba daga cikin tabi'ai almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza kana yanhahum fi hayatihi ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء yace da wannan dalili ne ma in mutum ya kasance yana hana su yana hanawa a lokacin da yake da rai lokacin da yake da rai bai da wannan rashin mutuncin ba da rashin tsoron Allah bai da shi ba yana hanawa har yayi ma yayi wasiya shi ma in ya rasu kar a masa lokacin da yake da in ana yi ba a ganin shi a gun yana cikin masu inkari kuma ya sake yin wasiyya cewa in ya mutu kar a yi masa in ya kasance daga cikin irin wa'annan ne to in aka masa bayan rasuwansa lam yakun alaihi shay'un to ba komai a kansa an gane ku ba komai akan sa ba shi da laifin ko wal azabu indahum bi ma'na al-iqab sauran su sun ɗauka jumhur sun fassara azaba da aka ce yu'azzabu za a masa azabar mai ma'ana za masa uquba ne to inda yana wannan to uquban ya sauka a kansu. amma in bai wannan ba uquban tana ne tana kansu. su malai ce wannan ita ce ra'ayin jumhurin malamai tun daga tabi'ai yake wal akhar akwai fahimta ta biyu shine suke cewa anna ma'ana yu'azzab ayyata yata'allam bi sama'i buka a ahli suka ce a ma'anan za a yi masa azaba wai ma'anansa za zai dinga jin raɗaɗi hankalinsa zai tashi a yana macen lokacin da yake jin kukan iyalan nasu suka ce ne ma'anar yu'azzab din mana ba za masa azaba a hakikanin azaba Shi ne fahimtar malumin ne yace wa yariqu lafin wa ya zuciyarsa zai kada kuma zai shiga cikin damuwa haka zai tafi me yakon ni'iman la khawfun alaihim wala hum yahzanun to shi ba zai samu wannan ni'iman sanadiyan wannan kururuwan da shi ma azaba ne ko haka bane shi ba azaba ne ka rasu wannan bushara da ake la khawfun alaihim wala hum yahzanun kai baka baka a cikin sanadiyan iyalanka suna nan suna ta kururuwa ai shi ma azabtar da kai ai ko ba haka bane yace wa zalika fil barzakh kuma suka ce hakan yana faruwa ne a barzakh shine a cikin kabari walaysa yawmal qiyamah ba ranar qiyama bala ce wa ila hada akan wannan fahimtar ne zahaba muhammad bin jarir at-tabari imam imam muhammad bin jarir at-tabari abu ja'far babban malamin tafsirin nan shi ya tafi akan wannan fahimtar wa nasarahu ibn taymiya wa ibn qayyim wa ghayruhuma ce ibn taymiya da ibn qayyim da wasu su su ma sun tafi akan wannan fahimta qalu suke cewa walaysa al-muradu anna Allah yu'aqibuhu bi buka'i al-hayy alayhi suka ce ba ana nufin Allah madaukakin sarki zai masa hukuma a ta'azzabtar da shi sanadiyan kukan kukan da aka yi masa bane a wal azabu a'ammu min al-iqam suke cewa ai azaba ya fi ganewa akan me al-iqam suka ce ba ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-safaru qitatun min al-azab ya ce ai tafiye-tafiye wani yanki ne na azaba ta suka ce wannan azaban ai ba wai ana punishin din ta ba amma wannan dan radadi da rashin comfort da rashin natsuwa na yawan tafiye-tafiyen Allah ya kira shi azaba to haka ma'anan wancan azaba suka ce walaysa hadha iqaban ala dhanbin suka ce ba wai hukuma ba ce za a yi masa akan wani zunubi wa inna ma huwa ta'dibun wa ta'allum wa ah, ah, ta'allum kawai ah, tsoratarwa ne da daɗaɗi da rashin nasuwa da rashin kwanciyar hankali da mutum zai samu sanadiyar wannan gobe an gani ku wannan shi ne ra'ayin malamai na biyu malike wa kwari ayyuru kawo qawluhu hari Ya ce kuma wannan ra'ayin nasu maganar da aka fara hadisi na shida da muka karanta zai karfafa cewa fi ne ko yu'azzabu fi qabrihi sai za a masa azaba a cikin gabaru. to bayan malam ya faɗa sai malam ya ce man to shi menene fahimtar malam sai ce wa kuntu alilu ila hadal mazhabi yace da na kasance ma akan wannan fahimta na jin nake in ji malam yace a da akan wannan fahimta ne burhatan min zaman na dauki za lokaci mai tsayi ina tare da wannan fahimta na biyu an gane ku cewa ba azaba ba ukuba za a yi mutum ba Kowa, raɗaɗi ne da rashin nutsuwa a cikin kabari har sai an daina wannan kururu yace da ni ma wannan fahimtar nake da shi thumma bada li annahu da'ifun daga ba sai na fahimta wannan fahimtar me yana da rauni ba shi ne ingantaccen fahimta ba li mukhalafatihi lil hadith as-sabi' so da ayya sa'a ma hadisi na bakwai da mun karanta na karshe na Umar bin Khattab yace yu'azzabu yawm al-qiyamah ko sai ana za masa azaba a yi shi a ran tashin alkiyama yake allazi qayyada al'azab bi annahu yawm al-qiyamah hadisin da muka na bakwai na karshe da ya taqyidin azaban cewa za masa azaba ne a ran tashin al-qiyamah yace wa min al-wadih abun da yake a fili anna hadha la yumkin ta'wiluhu bima zakaru cewa wannan riwayan hadisin na karshe ba zai taba yiwa a canza ai tawilin sa da maganganun da malamai na juna suka faɗa walidhalika da wannan dalilin فالراجح عندنا مذهب الجمهور yace abinda muka rinja shine abinda wannan mafi yawan malamai magabata tun daga tabi'a idan suka tafi kai bi ma'ana ne ko mutum yayi wasiya da kansa ko kuma ya sa al'adance ana yi da yi wasiya a bari ba to tabbas ya masa azaba sanadiyan wannan abu an fahimta ku malaka wannan shine abin da yafi inganci a duka mazan yace wala munafata indahum baina hadha al-qaid Walƙaidil Afar. Ya ce kuma babu babu cin karo babu ruwan warewa tsakanin qaidi na biyu cikin hadisin da ya ce yawmal qiyama da qaidi na farko da ya yake fi qabri Ya ce babu warware na balli wa babu a'a za a haɗa qaidan amma malamu suke cewa al jam'u aula min at tarjih yace yudammu ahaduhuma ila al Afar? za a haɗa hadisan ne duka biyu sai a fitar da da natija yace wa yuntaju annahu yu'azzabu fi qabrihi wa yawm al qiyam yace sakon shine yana na za a mutum azaba a kabari kuma za masa azaba a ina a ran tashin al-qiyam an gane so a dama ai in da yaka mutum azaba a kabari aga dama yana sauraron azaba yau a ran tashin al-qiyam an gane ku. bala mhm. yake cewa wa hada in sha Allah ta'ala wannan shine abin da yake a bayyana a fili da ikon Allah an fahimta ku yau kaga malami bayan ya kawo ya kuma mana waɗannan maganganu da malamai suka yi da kuma kowane daga cikin dalilansu kuma yana mana wanne ne shi ya fi ƙarfin ya karkata zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya samu da shi to wannan shine hadisi na bakwai da yake magana akan haramcin yin kururuwa sanadiyan mutum ya rasa warwar ɗan'uwansa hadisi na takwas malaki an nu'man bin bashir qala ci ya tabbata daga an nu'man ibn bashir Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su da shi da mahaifinsa baki da yace ugmiya ala abdullah bin rawaha radiyallahu anhu yace abdullah bin rawaha ya suma hankalinsa ya rabu da shi sanadiyar tsananin rashin lafiya faja'alat uktuhu amratu tabki sai yar uwarsa da ake kiranta da amra sai ta kama kururuwa tana ihu tana kuka wajabala dan uwana wanda shine jiko ya tafi yanzu ba mu da kowa shi nan gaman ka ce zan da za ka fassara shi da hausa ke shi yasa ta siffanta shi da jabal wanda shine yake tsaye shi rike gidan yanzu ya tafi kenan ba kowa wa kaza wa kaza tana ta fada tu'addidu alai tana ta lissafa abubuwa da yawa shine yake kaza yanzu ya tafi shine yake kaza yanzu ya tafi shine tana ta fada fa qala hina afa tana kan fada sai farfado daga suman ne yana farfadowa sai ce mata ma kulti shay'an illa qila li tace babu abu daya daga cikin abubuwan da kika faɗa face sai ni ma an ce mu in kika ce wani shine kaza ya tafi yace sai an ce mu anta kazalik haka kake ku yace ina sunan duk abin da kika faɗa sai an tambaye ni haka kake ku in ji abdullahi bin rawa ta ce in ta ce ba ya tafi ba mai mana kaza sai a tambaye shi haka ne ku haka kake ba mai mana kaza sai a tambaye shi haka kake haka yi faɗa mata, ya ce duk abin da kika faɗa sai an tambaye ni ina mai sai an tambaye ni to wanke tambayar sa kenan ya haka Allah na tambayin haka yake ko annuman bin bashir ce falamma mata lam tabki alai abdullahi bin ah, annuman bin bashir ce da lokacin da abdullahi bin rawaha ya mutu mutuwan gasken wannan yar uwar ta sa amra din ba ji ta yi wannan kogon ba ga zama mata ne Daras ya zama ta wa'azi kaga Allah na son shi sai Allah ya masa ishara ya zama wa'azi zuwa ga iyalan an fahimta ku saka wannan shine abu na farko kuma shine abu mafi girma daga cikin abubuwan da iyalai da yawa suke yi sanadiyar rasuwan rasuwan dan uwansu saka mu kiyaye musulunci mun karanta ba bai hana zubar da hawaye ba bai hana shiga tashin hankali a ga mutum ya gagara ado ya gagara kwalliya ba matukar ba zai wuce kwana uku ba yana jimamin dan uwansa da yarsu mun karanta aiko yau sai dai mace ce ya halatta ta yi akan mijinta har wata hudu da kwana da kwana goma mun karanta hadisin ummu sulaim ko da dan uwanta ya rasu ummu salama ce ko da dan uwanta ya rasu so da so da ta tabbatar da wannan sunna na manzon Allah sallallahu alaihi a kwana na uku ta sa aka mata turare ta shafa ta ce ba na shafa turaren ba ne dai ina bukatar turare amma na shafa turare saboda kai in saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mijina ba ne mutar su to bi halatar zauna sama da kwana uku ba na aduwa haka duk wannan shari'a bai hana amma kar kai kururuwa dinka kira makanka munanan addu'o'i mun karanta a bayanai sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna cewa amin akan wannan munanan addu'o'in da kuke yi makan Allah madaukakin sarki ya dace da insha Allah ta'ala anan za mu tsaya Allah madaukakin sarki ya mu zama ta gaba sai mu tashi akan abu na biyu da na uku da su insha Allah ta'ala Abu da muka dai ne. Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki muke roƙo da ya yi mana Allah ke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri ne duniya da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah mu ji roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله